To ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na wannan safiya daga nan Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da 60 masauraran a jamhuriyar Nijar kuma suna jin mutu gidajen rediyon suna amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da kuma niyya a birnin kwanni sai a dunar gizo ta intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a muna fatan mun same ku kalau ali mustapha na sakwato ne ta da baba yaku makeri a nan ɗakin na watsu muku shirye-shirye da ke birnin washington dc bari shi baban ya ba ku kanin labarai sannan ya ga muku abin da zai biyo baya wasu wakilan majalisar dokoki a birtaniya sun kushe wa birtaniya da faransa matakan da suka ɗauka wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban libya muammar gaddafi wani babban jami'in diplomasiya na kasar philippines ya gargaɗi amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bal'adama shugaban ghana john ramani muhammad da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa na na akufa ado da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar sun karɓi takardun shiga takara to a gaishe ka na je ita wannan eh, atlantic council na yi musu jawabi akan uh, eh, ƙoƙarin da muke yi nan ƙasar namu nigeria. to babban hafsan hafsoshin sojan najeriya janar tukur yusuf burtai ne wanda yake a nan washington da zai zo ya kara mana haske kan makasudin zuwan sana amurka har yau yau kan wannan magana tsaron Ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de Defa, c'est une situation très complexe. wani babban jigo na majalisar ɗinkin duniya ne da ya je di faransa ya ɓaci a nijar ganin abin da ya gano da kuma abin da ya jiwo shi ma muna da rahoto a kansa kuma da yake juma'a ce akwai shirin lafiya a jiki amma burin labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a wasu wakilan majalisar dokokin birtaniya sun kushe wa mataki da birtaniya da faransa suka ɗauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar a gwamnatin shugaban libya muammar gaddafi rahoton kwamitin musamman na majalisar birtaniya akan harkokin kasashen waje ya ce rashin kyakkyawan shiri bisa la'akari da abubuwa da za su iya biyowa baya yana nufin libya za ta fada cikin rudani inda abokan adawa suka shiga neman mulki sannan kuma ga kungiyar ta'addanci ta is tana ƙara samun mafaka a cikin ƙasar. a nan washington ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shine ya dalilin rigingimun da suka biyo baya bayan faduwar gaddafi mukaddashin kakakin harkokin wajen amurka mactona ya faɗa jiya alhamis cewa sun gano ba a gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ba bayan kawar da gaddafi wanda zai taimaka wa sabuwar gwamnati na ƙasar ta tsaya sosai ta aiki wannan hukunci mai tsauri ya zo ne bayan shekaru biyar da tsohon firaministan birtaniya na wancan lokaci david cameron da tsohon shugaban faransa na wannan lokaci nicolas sarkozy suka bayyana a liberty square a birnin benghazi cikin watan satumba a matsayin masu galaba inda dubban mutane suke tashewa farmakin haɗin gwiwa tsakaninsu ta sama da amfani da makamai masu linzami su ne suka yi sanadiyar hambar da gwamnatin gaddafi wanda ake kwatanta shi da ɗan mulkin mallaka to wani babban jami'in diplomasiya na ƙasar philippines kuma gargaɗi amurka yake kan jan hankalin gwamnatinsa kan hakokin bala'adama abin da ya sa kakakin fadar shugaban amurka ta wata house har yi kira ga dukkan kasashen musamman ƙawayen amurka su rinka mutunta hakokin bala'adama din da yake jawabi a can fada ta white house sakataren harkokin wajen philippines din perfecto ya sai ya yi kira ne da a girmama juna a tsakanin ƙasar tashi da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka ya ce 'yan filipino ne fa ba jajayen kanan amurkawa ba ne ziyarar tashi a can fadar ta white house dai ta biyu bayan wasu kalamai ne marasa daɗi da shi shugaban filipino din rodrigo duterte ya yi shugaban da filipino ya ce kada shugaban amurka wato obama ya tambaye shi ko kuma ya masa tambayoyi game da hukuncin kisa da yake aiwatarwa ba tare da shari'a ba ya kuma ambaci shugaban obama din da sunan batanci to bayan wannan kalaman ne shi obama ya nemi shawara daga mukarabansa akan ko zaman tattaunawa tsakaninsa a taron kolin kasashen kudancin asia a babban birnin laos a makon da ya gabata yana da amfani fadar white house ta soke zaman tattaunawa da ya ƙarshen ta da yake kuma shugabannin biyu sun zo sun haɗu a wurin taron liyafa na kasashen kudancin asia daga bisani shugaba obama ya ce kalaman batanci da shi ta ɗin ya yi bai shafi dangantakar kasashen nasu ba jama'a kuna sauraron wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc shugaban ghana john dramani muhammad na jam'iyyar ndc mai mulki da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp na na adudankwa dankwa a kufa ado da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar sun karɓi takardar shiga takara daga hukumar zaben kasan don shiga zaben ranar bakwai ga watan disamba masu takara zuwa majalisa kuma sun fara samun takardunsu wanda za su shiga takarar masu takarar shugabancin kasar da za su biya kuɗin amurka dala 12,500 a yayin da 'yan takarar majalisa su kuma za su biya dala 2,500 a matsayin kuɗin tsayawa takara banda cika waɗansu sharuɗa da hukumar zaɓen ta gindaya. ranakun 29 da 30 ga wannan watan satumba hukumar ta ware a hukumance za ta amshi takardun masu shiga takara da suke sha'awar tsayawa a zaɓe su a zaɓen disamba in ji kakakin hukumar zaɓe eric jakasu an zargi hukumar zaɓe da jam'iyyar ndc mai mulki da yi wa 'yan takara zagon ƙasa a yunkurin da suke mai da takardunsu na tsayawa takara a babban zaɓen da aka gudanar da ya gabata inda nana kunedo a jimar rawlins take cewa an gurgunta niyyar wakilin wato wakiltan jam'iyyar ta kenan ta ndp a matsayin 'yan takarar shugaban kasa a zaɓen da aka yi shekarar 2012 to kotun duniya ta ce za ta fa fara mayar da hankali kan masu aikata laifuffukan da suka shafi lalata muhalli da masu yi wa albarkatun kasa illa da kuma masu samun filaye akan hanyoyin da ba su dace ba kafin zuwa yanzu kotun duniyar da majalisar ɗinkin duniya ke mara baya dai da ke a birnin hague ta fi ba da ƙarfi ne akan shari'o'i na laifuffukan kisan kare dangi ko kuma laifuffukan yaƙi tun lokacin da aka kafa ta a shekarar 2012 a wannan yunkuri da kotun ta yi wanda ya samu goyon baya da dama daga 'yan rajin kare hakoki jiya lamis ne ta ce lalata mahallai da kuma sata filaye zai kai ga gurfanar da gwamnatoci ko kuma mutane ma a gaban ita kotu ɗin. ita dai kotun da take samun tallafi daga gwamnatocin kasashen duniya da ake ɗauka a matsayin daga ita sai allah ta ce za ta ɗauki wannan laifuffuka yanzu da muhimmanci wanda al'adance ba ta kula da su balle a ce a shara a kansu babakere da ƙasa yakan zama ruwan dare a fadin duniya inda gwamnatoci da kananan hukumomi sukan ba kamfanoni masu zaman kansu miliyoyin hekta-hekta na ƙasa musamman a shekaru goma da suka wuce ana sauran kimanin kwanaki makonni biyu shekarar kuɗi ta zo ƙarshe ƙungiyoyi masu tallafa wa 'yan gudun hijira a nan amurka suna cikin tsakiyar abin da ake kyauta zaton zai zama kwararren baki mafi girma a cikin sama da shekaru goma biyu bayan yunkurin shigo da ƙarin masu gudun hijira da yakin basasa a siriya da kuma na is ya raba da muhallinsu ya zuwa ranar goma sha biyar ga wannan watan satumba kimanin 'yan gudun hijira 79 ne daga kasashe 78 suka shigo nan amurka tun kafin watan oktoba mun kama muku wannan labaran daga sashen wasu murya amurka ne a birnin washington dc jiya babban hafsan hafsoshin sojan najeriya janar tukuru su ta wanda yake nan washington ya ziyarci wannan sashen hausa na murya amurka har ya karba tambayoyin masu saurari kuma ya yi wa mahmud lalo bayanan makasudin zuwa nashi amurka jama'a abin da ya kawo ne nan kasan amurka washington dc shine bisa gayyatan da aka yi mun akwai wata kungiya wanda ake kiranta atlantic uh, council wato Eh, ƙungiya ne wanda take da zaman kanta nan amurka wanda take nazari akan abubuwan eh, yau da kullum musamman eh, akan abubuwan da yake faruwa a duniya mm-hmm. wato akwai africa center wanda su musamman suke lura da abubuwan da yake faruwa a kasashen afirka wato wayannan suna da muhimmi sosai domin su ba da shawara musamman a kan gwamnati ma gwamnatin amurka domin wayannan suna da abun da za a ji duk an suka yi magana musamman in aka zo ta fannin harkokin kasashen waje wato yan masu fada a ji ne so da zai taimaka mana ta wajen fannin taimako ta fan eh, yakin ita da muke eh, muke eh, fama da ita na je ita wannan atlantic council na yi musu jawabi a kan ƙoƙarin da muke yi nan ƙasar namu nigeria ta yaƙi da ta'addanci da kuma sauran mugayen ayyuka na 'yan tsiraru kamar musamman mutanen 'yan niger delta da kuma masu satan ah, shanu. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe ni bakin bandun wajen da ba. To, kafin wannan kiɗan kun ji hirar Mahmud Lalo da General Tukuru Suburta babban hausan sojojin Najeriya da ya zo na ziyara Amurka kuma ya zo ya gamu jiya. To, har yau dai kan magana tsaron nan da kuma yaƙi da ƙi da ta'addancin wani babban jigo majalisar ɗinkin duniya ya ji difa a Nijar. ziyarar da ta karamin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan jin kai a ƙasashen yankin sahel to bilan zar a nijar na dan saba ne da shirye-shiryen babban taro na ƙasa da ƙasa kan tafkin chadi da za a gudanarwa a ranar 19 ga watan satumba a birnin new york na ƙasar amurka dobilan zardai ya samu kai ziyara ta gani da ido a yankin difa musamman ma a garuruwan boso da tumur wanda ya bayyana sakamakon ziyarar tasa kamar haka ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de difa c'est une situation très complexe da na gani a yankin difa al'amari ne mai matukar ban tsoro game da abin da ya shafi tsaro kafin ziyarata da lokacin da nake ke kaddamar da ziyarar da bayan na kammala ziyarar an kai hare-hare na kungiyar boko haram a ƙauyukan da na ziyarta masu nisan kilomita 40 daga gabashin difa al'amarin da ya kara tunawa mazauna ƙauyukan hare-haren da aka kai a cikin watan yuni a garin boso wanda ya haddasa tserowar mutane kimanin dubu saba'in sannan kuma na gano a 'yan watannin nan waɗanda suka bar gidajensu sun kai ɗari biyu da tamanin a yankin da ke da mazauna da suka kai dubu da 670 était euh, 670 000. Euh, Game da batun na 'yan gudun hijira na yankin Difa wani bincike ya nuna cewa ana buƙatar miliyon 316 na dalar Amurka domin kulawa da su. To amma miliyon 110 na dalar Amurka kawai ne kasashen duniya suka bayar a gadauniyar. Al'amarin da ake gani tamkar kasashen duniya sun soma juya al'ummar Difa baya. ga abin da tobi lanzar yake cewa kan wannan batun. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'actuellement, au niveau mondial, il y a beaucoup de crises. et des crises qui sont vraiment euh, profondes, da farko ya kamata a gane cewa a yanzu kasashen duniya akwai rikice-rikice rikice-rikicen da za a iya cewa sun yi kamari akwai a siriya da iraki da yemen kenan rikicin kasashen yankin tafkin chadi ba shi kadai ba ne isar da bukatoci ba abu ne mai sauki ba kenan kasashen duniya guda talatin masu karfin tattalin arziki da za su iya bayar da tallafi abun zai iya zo musu da wuya a yanzu saboda bukatocin a halin yanzu suna da yawan gaske euh, euh, avec des financements, c'est difficile pour eux actuellement. wani al'amari kuma da ya fara ɗaukar hankulan al'ummar yankin difa shine batun komar 'ya'yansu ɗalibai su kimanin dubu arba'in da biyar makaranta wanda idan ba yi hattara ba karatun nasu zai kara taɓarɓarewa musamman ma a jajibirin koma karatun boko a bana to bilan dai ya ɗauki alkawarin cewa zai yi ruwa da tsaki wajen isar da bukatotin al'ummar yankin difa a babban taron na birnin new york na ƙasar amurka kan tafkin chadi a ranar sha tara ga watan satumba yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar da hatsaniya ku hau bisa gaskiya To a gaida Malam Yusuf sannu da aiki. Mu fannin dare ne dulun muke ciki karfe ɗaya da kwata na cikin dare din a Washington DC ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Gani ga likitan nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Isa Ramin Hudu a can Hadeja. Yana son ya san me ke kawo kaushi ne. Abin da ke kawo kaushi a kafan mutum shine wani lokaci abubuwan da mukan sa kamar irin wani lokaci kamar takalma ko kuma waɗansu ayyukan da muke yi to fatan za ta matsu ko kuma ana goge ta da sai fatan ta yi kauri ta yi kawar da tsoro wanda za ta wani lokaci za ta samu a wurin ma ya ciwo to wannan shi ke kawo wannan shi sa wani lokaci akan canza mutane ko irin takalma ko kuma irin akwai irin abu mai kamar soso-soso wanda ke taushi za a sa a wuraren wanda ba zai sa yi wannan ba kuma takalman mata waɗansu mata domin yadda suke sa takalman su yana kawo wannan ya danganta irin aikin da mutum ke yi kana aikin da wani lokaci kullum kana sa irin takalman nan ne da suke matsi ka sosai yana iya kawo shi wani lokaci hajiya. ta bai kawo kamshi likita. kazanta bai cika kawo shi ba ya danganta ko dunnan kasashe muna ganin shi kowane lokaci ba don kazanta ba ne yawanci ya danganta daga irin abubuwan da kake sawa ne inda yadda fatan ke sai dai a wadansu mutane da suke da ciwon fatar jikinsu kuma masu ciwon sukari kuma akwai wadansu wata domin wani irin ciwon fata ya kan sa fatan jikinsu ta rinka wani kauri. to ana iya cewa kamar akwai halitta kenan. eh waɗansu kamar halitta ne fatan su ta kai amma waɗannan ba su da yawa. to to eh. akwai abin da mai kaushi zai yi. eh yawanci akwai wasu magunguna da ake iya sawa kuma da akwai wasu irin kamar da yadda nace wani abu kamar soso soso mai taushi wanda ake iya sa shi da magani wanda zai rage kaurin abin yawanci aka yi haka mutum aka kwana biyu yana iya rage kaurin su kuma yadda mutum zai samu sauki amma dole in dai mutum domin takalman da yake sa dole canza su Wato sa matsatsin takalma ba amfani kenan. Eh ba shi da amfani eh, in ya matsu da yawa yana kawo wannan. To Allah ya ke. Amin amin. To sai kuma Alhaji Tijjani AA Abdullahi a can jihar Bauchi Najeriya. To. To likita ya ce wai me ke kawo ciwon kashi na yara ne? Yara suna ciwon kashi ne? Eh akwai yara na amma ba da yawa ba su cika yi da yawa amma wannan suna irin ciwon kashi akwai wannan kashi da kuma wani irin da ake kira na bargon kashin kansa. Wani yara na kamar irin masu lokimiya din nan to bargon kashin bai aiki yadda ya kamata wato masu fama da sankaran jini kenan ciwon eh, sankaran jini eh, to shi ma duk daga cikin kashi wani lokaci yake fara ai kin san bargon kashin shi ke fitar da su yawanci wannan ya faru to dole sai an je yawanci abinda ake ma yaran dole sai an canza duk bargon jikinsu a canja musu eh kamar nan kasan yadda ake yi kenan sai a samu wanda zai ba su wani a dasa to amma wannan aka yi masu wannan to wani lokaci dole sai an sa su a wani wuri inda ba za su ira haɗuwa da mutane domin kada cututtuka same su. To wanda yake fama da sankaran jini kenan leukemia? Eh leukemia kin san shi ma duk a ɓargon ƙashin ne yadda yake so ma wani lokaci kenan yadda bai yin bai yin ƙwayan halittar da ya kamata. Eh ciwon ƙashin da shi wanda mai sauraron yake da neman bayani a kai fa. To akwai kuma ciwon ƙashi waɗansu yara wanda za a haife su yadda yadda jikin kashin nasu ke girma kuma waɗansu akwai yara da suke sankaran kashin kansa to eh, su waɗanda suna da shi to dole su ma sai a yi bincike akwai irin magunguna da ake ba su shi ma taimake su amma wannan sai a yi bincike sosai to idan dai aka gano ana iya warkarwa ko eh aka aka gano kuma duk yara sun suna cikin suna na ƙara girma ne aka gano da wuri za a iya musu magani kuma eh, insha Allah Allah ya sa'a sai su warke to Allah ya sauke amin amin To sai kuma tambayar Ibrahim Abubakar. Shi kuma ya ce wai idan zai haɗe wani abu abinci ko da yawu ne sai ya ji kunnuwansa suna motsi. Wani lokacin ma wai sai ya ji kunnen ya mishi wani abu kamar dum kafin sannan kuma sai abubuwa su daidaita yana son ya san me ke kawo haka ne. Eh to akwai kisan yadda jikin mutum musamman kanmu. kin san kunne yanda abubuwan kunne suke suna haɗa duk da kunne da saurar da kan to akwai waɗansu abubuwa da suke cikin cikin kunnen mu eh. suke sa yanda muke yanda muke kaman ganin jiri da yanda muke yanda muke iya tsayawa daidai da sauransu to akwai wasu mutane duk yanda akwai wasu irin bututu da suke haɗawa daga wurin makogoro su wani kunne da sauransu akwai wasu mutane yanda abin yake ko domin wani dalili in wani abu ya shiga za ga wani lokaci in kai ka haɗa mai ka haɗa miyau za ka ji dum ko kuma lokacin ka hau jirgin sama wani lokaci za ka je kana ji wani iri in ka haɗa miyau sai ka ji kamar ka ji daɗi to akwai irin kamar iska ne pressure ke karuwa wani lokaci a ciki in ka haɗa yakan in ka haɗa yakan rage tsananin sa sai ka ɗan ji sauki amma an wannan ya ci gaba dole a je a duba akwai wasu mutane ko waɗanda suke domin wani dalili a cikin kunnensu. su da cikin kansu waɗansu abubuwa na faruwa dole a ce a yi bincike wani abu na faruwa ne. Wato kamar yadda ya ce ko abinci ya ci ko abin da alama ce ta wace cuta ko dai in ya je eh, to. Eh, domin wannan bai kamata ya haka ba domin su waɗannan butocin da bututu bututu masu kawai da ke cikin kunnen mu da suke cikin cikin mutum to wannan ya faru ya kamata su rinka aiki yadda wannan ba za ka san ma wani abu na ciki ba. To in ya je akwai maganin da za a bashi ko? eh in ya je akwai likitocin da za su yi bincike dole sai an yi bincike tabbatar da abin da ke faruwa akwai likitoci za su iya bincike a bashi magani ko kuma a taimake shi to akwai likitoci na musamman da zai gani wanda suka kware ta wannan fanni eh akwai ana kiran su likitoci da su suka a kan kunne kayan kai da iya north and throat ake kiransu to eh. To ina fatan wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Allah kuma ya sa a dace. Amin amin hajiya. To shi kuma Usman daga can huntuwa ya rubuto ne yana son ya san me ke kawo ciwon appendix ne kuma wai ko akwai wani abinci da in mutum yana ci shine yake sa mai appendix to da farko me ke kawo ciwon appendix appendix ya san appendix ya san babban hanjin jikin mutum akwai abin da inda yake yake lilo a sa to wannan yawanci ba abin da yawanci kawai ba mu tabbatar da abin da ke kawo kowa na da shi ba kowa ke samun ciwon appendix ba kin sani wato kaman jaka ne abin yake eh a ƙasa yake yana nan kawai ba shi da wani amfani sosai to amma akwai wasu mutane wanda wani abu kan faru wasu shi ta sai su shiga sai su sa ya kumbure sai su mu ciwo wannan ya faru shine za ka rinka jin tsananin ciwo amma yawancin mutane ba sa wannan bai ma dame musu ya rayuwarsu bai da alaka da abincin da mutum yake ci ko a ba wani alaka da abincin da mutum yake kawai ikon Allah ne wannan kawai To akwai wasu alamomin ciwon appendix ne da mutum zai lura da su? Eh to yawanci za ka rinka ji a gwiɓar mutum za ka rinka jin irin ciwo kamar ana allura kuma da zazzabi mai tsanani in kana jin kamar abu na kanka ka kamar allura gwiɓanka kuma kana da tsananin zazzabi to kai sauri ka je wani likita domin in ya fashe wani lokaci in ba a sa wani ya halakar da mutum. Amma an aka gano da wuri dai ana. Ya aka gano da wuri ana iya ma ana iya maka aiki a cire shi a dinki a komai kuma mutum ya warke sam sam sosai ma. To Allah ya sawaike. Amin, amin. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen isu ko da yaƙi ne? To, ban dai gane sunan sosai ba. <laughs> <laughs> to, yana so ne wai ya ce da Allah ka mishi bayani mai ke kawo irin ciwon kan nan mai tsanani wanda ya ce saboda tsabar azabar sama saboda tsabar azabar sama mutum ba zai iya yin sujada ba in yana sallah. wannan wani irin ciwon kai ne likita likita to akwai irin ciwukan nan da ake kiran su akwai kamar wanda ake kira migraine akwai shi wannan yakan tsanani ma lokaci in ma haske ko ka shiga haske ko kama duk ka sako ko abu zaka ji kanka yana wani raɗaɗi kamar zai fashe to akwai waɗansu kuma wani lokaci a cikin kar mutum akwai waɗansu jijiyoyi za su sukan canza to su suka canza din. wannan shi ma kan kawo sai ka rika ji mutum na jin kanshi kamar zai fashe to in dai kana da irin wannan ciwon kai mai tsare din ya kamata a je a gwada haka a duba domin akwai wasu magunguna za a iya bayarwa ko allura ne shi kuma wanda jijiyan ne ya canza a cikin kwakwalwar mutum za a iya duba akwai irin abin da ake ba mutum ake zuba a cikin mutum za a ga yadda shi za a ɗauki hotonsu a tabbatar ya suke to aka tabbatar to za a iya baka maganin da ya kamata ko kuma aiki ya kamata ana iya aiki. saboda haka to akwai likitoci na musamman da zai gani da wannan. eh akwai likitoci da gwada ce akan abubuwan kai da ido da ido da eh, eh. su ne ya kamata mutum ya gani. ko kuma waɗansu akwai wanda ake kira neurologist su waɗannan sun ce akan jijiyoyin ɗan adam ne to su waɗannan su sun san abin da za su duba aka duba aka tabbatar to akwai wadansu ma ya tsane dole sai an sa wani abu mai kamar waya waya a cikin jijiyar don ta rike ta sosai mm-hmm. to amma dole sai an yi bincike an gani to Allah ya sauke amin amin to likita da yake ana batun ciwon kai ne ban sani ba ko bayanin da kai ya ansa tambayar wannan malamin sunan shi Musa Garba shi kuma yana son ya san wai me ke kawo irin ciwon kan nan ne na gefen kai akwai wanda wanda ciwon ke da ke faruwa a gefe ɗaya wanda eh. wani lokacin jijiyoyi ne da sauransu shi wannan shi ma in dai mutum na da shi akwai magungunan da za a iya ba mutum ya taimaka shi ma domin waɗansu mutane za ga ciwon kan a gefe ɗaya ne wani lokaci domin wani damuwa ko ɗansu abu ana kiransu kamar tension headache da sauransu. damuwan kenan. eh wani lokaci domin damuwa ko yadda jijiyan take amma an dai kaje wani likita akwai abubuwan da za a iya ba mutum ya warkar shi ana iya warkarwa kwata kwata eh, ana iya warkar da shi gaba ke da eh. to likita kamar masu migraine ana iya warkarwa kwata kwata ne ko ko sai kawai za a ta ba mutum magani har sai ya ta sha iya rayuwarsa to na migraine ya danganta da akwai ɗansu waɗanda domin jijiyoyin da ke cikin kwalwa ne ke kawo wannan tsoro waɗannan akwai abubuwan da ya kamata ka rinka yi don ka rage tsananin sa akwai abubuwan da waɗansu su akwai ɗansu abubuwa da suke ci ke kawo shi inda akwai wani abu da kai ke kawo shi to dole ka daina waɗannan abubuwan amma yawancin su daidai sai ta shan magani har iya rayuwa su eh, amma waɗansu kuma aka yi sa'a bayan an abin nan sai su warkar da kansu. Wato idan likita ya je gwada mutum ya ba mutum shawara ko abubuwan da zai yi an ci sa'a sai mutum ya warke kwata-kwata. Eh, sai mutum ya sa'a in aka yi sa'a. In kuma eh. ba a ci sa'a ba shine mutum zai yi ta shan magani ha iya rayuwarsa. Eh ko kuma lokaci tsananin sa ya ragu kwarai yadda mutum bai rinka jin ciwon da yawa ba. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da To a gaishe ku to yau a shirinmu na hantsi da za mu kawo muku da karfe takwas na safe yau Maryam Dauda tana da babbar bakuwa. Shirin namu na yau babbar bakuwar tamu ita ce Saratu Gidado wadda aka fi sani da suna da su a fina-finan Hausa. Ni yar asalin jihar Kano ce, ba mm. ce ni Hausa Fulani. Mhm. To za mu jira zuwan wannan shirin yanzu ga shirin na ƙarshe na yanzu labaran matakaici. wasu wakilan majalisar dokokin birtaniya sun kuce wa mataki da birtaniya da kuma faransa suka dauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban libya muammar gaddafi rahoton kwamitin musamman na majalisar birtaniya kan harkokin kasashen waje ya ce rashin yin kyakkyawan shiri bisa la'akarin da abubuwa da za su faru a baya yana nufin libya za ta fada cikin rudani inda abokan adawa suke shiga neman mulki ga kuma kungiyar ta'addanci ta isis tana ƙara samun mafaka a ƙasar a nan washington kuma ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shine ya yi dalilin rigingimun da biyo bayan faduwar shugaba gaddafi babban jami'in diplomasiya na ƙasar philippines ya gargaɗi amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bal'adama da ya sa kakakin fadar white house ya kira ga dukkan kasashe musamman kawayen amurka da su mutunta haƙoƙin bal'adama da yake jawabi a fadar white house sakataren harkokin wajen philippines perfecto yase ya kira kira da a girmama juna tsakanin ƙasarsa da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka ya ce 'yan filipino dai ba jajayen ƙannin amurka ba ne shugaban ghana john ramani muhammad na jam'iyyar ndc mai mulki da ɗan takarar babban jam'iyyar adawan mpp na na a akufa ado da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar sun karbi takardar shiga shugabanci ko shiga takara ke da na zaɓen da za a yi ranar bakwai ga watan disamba masu takara zuwa majalisa kuma su kuma sun fara karɓan takardunsu na shiga takara kotun duniya ta ce za ta fara mayar da hankali akan laifuka da suka shafi lalata muhalli da wasu da yi wa albarkatun kasa illa da kuma samun filaye akan hanyoyi da ba su dace ba kotun duniya da majalisar ɗinkin duniya take marawa baya da take zamanta a birnin hague ta fi ba da ƙarfinta ne wurin shari'a da take yi akan laifukan yaƙi da na ƙare dangi wanda kotun take yi tun lokacin da aka kafa ta shekarar 2012 to a gaishe ka baba ka kusa ka ci kuɗin ka ne ka ci rabi sai da karfe 8 sai ka ƙara sauran rabin jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 7 agogon mutanen ƙasar su baba ya ko makiri wato gani kenan lokacin da kamar da muka ce daga cikin shirye-shiryen da za mu kawo muku har hira da Maryam Dauda ta yi da shahararriyar 'yar sinima ta arewacin Najeriya wato dasu eh, da kowa sanyi da sunan dasu ya zama da shi baba da duka ma'anin sashen wasu na murya amurka musamman cd da ya ja tayar ko kuma ya ja motar ne da ali musafan sokoto sai mun damu ku yan jima.